ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ranar da Allah zai tara mutane a ranar alkiyama don yi musu hisabi, kamar ka ce, ba su zauna a rayuwarsa ta duniya da tabar zahu ba, face na wani ɗan lokaci na yini guda kawai ba ƙari a lokacin sashen su zai san sashe, amma sanayyar za ta katse saboda tsananin abin da za su gani na firgicin alkiyama. Lalle masu ƙaryata haɗuwa da Ubangijinsu a ranar alkiyama sun yi hasara, kuma ga su ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba a rayuwarsu ta duniya, ballanta nasu kubuta daga asarar.